This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar kuma kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau grace alheri abdu ce tare da ladan ibrahim a yawa da birnin washington dc da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku bayan labaran duniya za mu je wato jihar sokoto inda shugaban kasar najeriya goodluck jonathan ya ayyana kamfen shi a arewacin najeriya kana aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirin wato labarin wasanni amma duka sai bayan kun sha labarai tare da sallama sojojin kamaru sun ce akalla mutane 24 ne suka kwato daga hannun 'yan boko haram mai magana da yawan sojojin kasar kanar didiya barjek ya wa manema labarai cewa sun samu nasarar kwato mutanen ne sa'ilin da suka fitattaki 'yan boko haram 'yan a can kuryar arewacin kasar ta kamaru rahotanni sun tabbatar cewa wasu daga cikin waɗanda 'yan boko haram din suka kame su suka tsere da kansu wasu kuma an sako su ne sai dai har yanzu 'yan boko haram ɗin suna rike da akalla mutane talatin zuwa ta hamsin cikin waɗanda suka kame a bakin iyakar kasar najeriya da jamhuriyar ta kamaru jami'ai sun ce kurje ta kone gidaje da yawansu ba zai gaza tamanin ba kana sun kashe mutane da dama a halin da suka kai a wato haimamin da suka kai a ƙauyen mabas ranar lahadi ne dai ƙasar chadi ta aike da dubban sojojinta zuwa kamaru domin taimaka mata da yaƙi ƙungiyar ta boko haram e dai ƙungiyar boko haram ta yanzu ta kwashe shekaru biyar tana tada ƙara baya a arewacin najeriya Yau Litinin ne shugaban Amurka Barack Obama ya bi sahun Amurka wajen gudanar da ayyukan gayya a wannan rana da aka mai da ita hutu a duk faɗin Amurka domin tunawa da tsohon ɗan fafatukar kare hakkokin bil'adaman nan Martin Luther King Jr. Shugaba Obama da uwar gidansa Michelle sun yi aikin sa kai a kulob ɗin yara mata da maza a nan cikin birnin Washington. Yayin da sauran ma'aikatan fada shugaban ƙasa suka bazu a cikin ƙasar domin ayyukan ilimi, yaƙi da talauci, tsabtace muhalli da kuma fasaha. Shi dai Martin Luther King ya faro fitowa sarari ne a shekarar biyar sa'ilin da ya ja ragamar ƙauracewa shiga cikin motocin bas-bas na birnin Montgomery a jihar Alabama. Har sai da hukumomin birnin suka sauya aƙidar nan tasu ta nuna bambanci tsakanin farare da baƙaƙe. King ya zama jigon gwagwarmayar nema wa baƙaƙen fata hakkin su a shekarar 1950 kuma zuwa sittin. inda ya girgiza miliyoyin jama'a da ba su sha'awa da shahararren jawabinsa mai takin na mafarki a lokacin macin da baƙaƙe suka yi zuwa washington don neman hakkin su a shekarar 1963 da aka sa jawabin wajen liyafar karin kumallo domin karama martin luther king mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden ya ce akwai bukata 'yan sanda da al'umma su kasance masu kyakkyawar dangantaka kuma ba wani dalilin da zai sa a samu rashin jituwa tsakanin tsiraru al'umma da jami'an tsaro. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Yemen da 'yan tawayen Hutu sun bayyana dakatar da buɗe wuta wa juna wadda bisa alamu tana yin aiki a sana babban birnin ƙasar a bayan da aka shafe ni guda ana gwabza faɗa akai-akai. Da alamun faɗan na yau Litinin ya samo asali ne daga farmakin da 'yan Hutu. so kai kan kwambar motocin prime minister a lokacin da yake fitowa daga fadar shugaban kasar prime minister dai bai samu rauni ba shaidan gani da ido sun ce an yi wa binnin wuta da jin karan fashe-fashen abin da ya tilasta ma fararen hula kauracewa daga wannan wurin jami'ai suka ce an kashe mutane akalla uku hawa kuma an samu rahotannin kishiyoyin juna akan cewa 'yan tawayen sun kama wato ginin kafofin yan labarai na gwamnatin kasar su dai mayakan huti waɗanda ke neman ƙarin cin gashin kai na tsirarun jinsin zaidi 'yan masaban shiya na ƙasar sun kama babban birnin ƙasar a watan satumba kana daga bisani suka rattaba hannu a ƙasar a kan yarjejeniyar da ta tanadi kafa sabuwar gwamnati ranar asabar 'yan kabilar ta huti sun sace shugaban ma'aikata na fadin shugaba abdul abed rabo mansur hadi domin wargaza wani taron da ake yi na rubutawa ƙasar sabon daftarin tsarin mulki Ƙungiyar ministocin harkokin waje na ƙungiyar tarayyar Turai suna wani taron yau dinnan a Brussels domin duba mummunan farmakin da aka kai kan Faransa da samamin da aka kai a Belgium. Daya daga cikin muhimman batutuwan da ƙungiyar za ta mayar da hankali a kai wajen wannan taro shine wani taron da za su yi a watan gobe game da yadda ƙasashen za su ƙara samar da ingantaccen tsaro a yankin ƙasashen nasu. yanzu haka dai da yawan ƙasashen yammacin na turai suna ne zaman ɗanɗanne musamman da ministan shari'ar ƙasar belgium ya ce har yanzu ba a samu wanda ya yunkurin aikata ayyukan ta'addancin nan na makon da ya shige ba ministan ya ce wannan da ɗan ta'addan baya cikin 'yan ta'addan nan hudu da aka kame a ƙasar girka inda ake aka tuhume shi daga nan ne kuma ya tsere sai dai masu gabatar da ƙara na ƙasar belgium sun ce suna buƙatar ganin cewa an gurfanar da shi daga cikin waɗanda aka kame da ke da nasaba da hana hana kai harin da bai yi nasara ba. Labaran duniya kenan kuka saurara. To kafin Aliyu Mustapha Sokoto ya shigo da labarin wasanni bari mu faro takwan daga jihar Sokoton Najeriya inda shugaban kasa Goodluck Jonathan ya kaddamar da yakin neman sa karo na biyu a arewacin kasar ga wakilin Murtala Faruk Sanyina da ci gaban rahoton. And say that oh Jonathan hate the north. How can if I hate the north we lie now spend more money in basic education in the north compared to south? shugaban najeriya goodluck jonathan yake musanta jita-jitar cewa baya kaunar arewacin najeriya tare da bayyana mamakin yadda ake ta'allaka shugabancinsa da matsalolin da yankin na arewa yake fuskanta sa'ad da yake jawabi a taron gangamin yakin neman sake sa na farko a arewacin najeriya da aka soma shi a sokoto if i don't like the north if i don't like the children from this part of the country to be like me I don't think I will establish 14 universities and place 4 in southern Nigeria, 10 in northern Nigeria. Ya ce idan har bana son arewa, in har ban son yaren wannan yankin su zama kamar ni, da ban yi tsammanin zan kirkiro jami'o'i goma sha hudu ba, hudu a kudancin Najeriya yayin da goma duk a arewa suke. Idan har bana kaunar arewa, ai da gwamnati na bata karfafa wa manoman arewa ba, inda anan ne kasar noma take a Najeriya. Da ya juya akan matsalar tsaro da ke addabar yankin na arewa kuwa, shugaba jonathan ya ce ana kokari ne a mayar da lamarin siyasa shi ma dai mataimakin shugaban kasa na madisambo lamarin ya taba shi ganin cewa 'yan arewacin najeriya ne ke rike da mukamai da dama a gwamnatin ta jonathan wayan suna zagayawa suna cewa ai gwamnati ne take jawo wannan abubuwa na tashin hankali dan allah dan Allah wace gwamnati ne a duniyan nan da mutanenta za ta zo ta bari ta sa ana yin tashin hankali ana kashe mutane Allah kaɗai ya san adadin musulman da suke cikin wannan gwamnati yaya wani zai fito ya zo yana irin wannan magana mara daɗi wani maganar da yake ba gaskiya ba wannan zancen banza ne karya ne kada ku yarda da shi siyasa ake kawowa a cikin wannan abu shi ko gwamnan jihar jigawa sule lamido wanda shine shugaban yakin neman zaben jonathan na yankin arewa martani ya mayar wa tsohon aminin sa gwamnan jihar sokoto har ma da tonon silili an zaɓe wa mako an kai ƙararsa aka soke zaɓe muka zo wannan wuri aka yi zaɓe aka ce. aka zo karo na biyu aka so a karya shi ni zo nan ga nace ba aka zo karo na uku aka kai shi ƙara aka zo da ake cewa pdp PDP jami'ar zalumai ta masu kama karya wannan jam'iyyar ta yafai da kama karya ya zauna a wannan mutum nasa idan kama karya aibe ne ai an kama an karya an basu sauran masu jawabai a taron da suka hada da daraktan yakin neman zaben Jonathan Dr. Ahmadu Ali da tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Dalhato Bafarawa sun yi Allah wadda da yadda ake ta'allaka siyasar yanzu da addini musamman a jihar Sokoto. Cewa wai federal government ta kasa ba gaskiya ba ne ko wata jiha na da nata kuɗi amma in mutum ya ga almost 350 billion naira allocated to Sokoto state there is nothing to show. Wannan lokaci ya yi na gaya ma gwamna mako ya fara shirye-shiryen handin over ga wali. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Yau ni abin da ke damuna, siyasa ƙasan muke ban tsoro, don haka hankalin gano bai kwance. Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin za ku ji abin da ke faruwa a gasar cin kofin kalubalen na Nations Cup na Afirka da ake kasar Equatorial Guinea. Inda yau Senegal ta ce cike gana kuma za mu duba sauran sakamakon tun da aka fara gasar ma. Wasu sun ce abin da ya sami Manchester City a hannun Arsenal jiya sakamako ne. Kunu-kunu magana Chelsea ana kuna sheri saboda ba so Mourinho ci gaba. Yau abu ya koma kansu sheri wadda su kuna su koma kai ma city na ji daɗi a amurka kuma za ku ji ƙungiyoyin da za su je super bowl Juma barkamu da wannan lokaci da Saloma da ko wani sabon shiri na labaran wasanni. To gasar cin kofin kalubalenka na Afirka wato African Cup of Nations ta kan kama gadan gadan sosai a kasar Equatorial Guinea. Kasar da mutane da yawa da marubuta da 'yan jaridu da sauransu suke jinjinawa wa ainihin da gaske na cewa ta yi rawar a zo a gani da aka ga an fara wannan wasa da sanin cewa an bata wannan wasa ne a makare cikin ƙwararren lokaci. wanda mutane da suka zai cewa ba za ta iya shirya shi yadda ta shirya share ya kyau haka dinnan ba watakila za ku tuna cewa wannan wasan asalinsa an ba da shi ne ga kasar maroko wacce ta nemi a ɗage shi ko kuma a jinkirta shi saboda wai tana tsoron kada mutanen ta su kamu da cutar ebola abinda hukumar kwallon kafa afirka ta ce ita kuma ba za ta dakatar da shi ba To ɗazu-ɗazu muka gama kallon wani wasa wato gwanin sha'awa da aka buga tsakanin Ghana da Senegal wanda dai ƙarshenta su 'yan Senegal ne suka yi nasarar cibi da ɗaya akan Ghana. To yanzu gaba baya ko makeri da murtani game da wannan kwallon da aka yi tsakanin Senegal da Ghana. Sunana Zakariya wannan wasan ina jin yana daga cikin wasan da yake mafi munin da Ghana ta taba yi ba. Inda irin wannan wasan ne wanda ma daga wasan nan da aka yi ma a kawai a tattara a koma gida. Wannan abin takaicin da aka duba nan ba wanda ma a ba wasu chance je su wasa da wannan wasan da aka yi mana ba. Ni ne Alhaji Lawan Bakiri ɗan wasan mu da ba su yi kokari ba san kuma ba za ku kara kokari ba. Face in ba an je an ba Suleiman Muntari hankuri ba shi ba abin da ya bada hankuri ba ne abin a bashi hankuri ne don ya cancanta a bashi hankuri mun yi mistake kwarai don shi a duba a gyara yan wasan ganin nan ba wasan mu ke gaba mun wuce haka amma yau ga sun gasu sun ba mu kashi mun ba mu hankali ba ma mun sha na biyu Suna sunana abdulganiyu sha'ibu wannan wasa da gana suka buga muna matukar nuna bakin ciki da wannan wasa kamata ya a ce su tari su asiyan a je a ba su haƙuri a daho da su kuma kamata a ce wannan wasa yana buƙatar a canje yanayin wasa yadda gaba za a samu nasara sunana ne layi shamuna amin wasan da muka duba dai kwallon dai bata yi kyau ba ina ji ana cewa shi ministan wai ko sun ci ko sun lose an ba su 5000 shine ban gane ba ko 1000 bai kamata a ba su ba wasan da na ganin nan wallahi ya kamata ma a kulle ministan nan maganan da yayi Lukman Abbas wasan da yau dai ina ga wasan mu bai kyau ba amma insha Allah ina ganin sabon wasa za mu yi kokarin Allah yadda ya kamata yayi mugun canja ne kocin shaidu ba yayi sakiya inna ya kamata dorjira insha Allah za mu yi nasara To Murtala faru kusan yana na da sauran sakamakon wasannin wannan gasar. Da a wasan farko na bude gasar aka tashi kare jini bire jini tsakanin kasar da ke karbar bakuncin gasar wato Equatorial Guinea da Congo wasan da ya karashe a kunnen doki da ci daya da daya a rukunin A. to sai dai a rukunin na a ɗaya ƙasar da ta fafata a wasan ƙarshe na gasar da ta gabata wato burkina faso ta sha kashi a hannun gabon da ci biyu da nema gabon ɗin ce yake jagorancin rukunin na a ya zuwa yanzu da maki uku congo da equatorial guinea na da maki ɗaya ɗaya yayin da burkina faso ba ta da maki ko ɗaya a rukunin biyu kuma har yanzu ba sarki domin ko dukkan wasanni biyu na rukunin sun tashi ne a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya zambia ta kara ne da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a rukunin yayin da tunisia ta fuskanci cape verde dukkansu kuma suna da maki ɗaya-ɗaya ne murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to gaishe ka murtala to allah ya kama na rai gobe talata akwai wasanni guda biyu da za a yi a rukunin d wato group d tsakanin na farko ko divoire wato ivory coast da kasar guinea sannan da kuma mali da kamaru duka gobe ɗin yan jima kaɗan murtala zai dawo da wato muhawara da ta kaure tsakanin magoya bayan arsenal da manchester city kai har da yan chelsea ma da suka tsoma bakin su ciki dangane da wasan da aka yi jiya tsakanin ita arsenal din da manchester amma a yanzu muna son mu sanar da ku cewa gasa ko kuma wasa wace a duk amurka ba wasa da ake kallo kamata wato super bowl ta wannan shekara din yanzu mun san ko da waye da waye za a yi ta a tsakanin kowaɗanne kungiyoyi ne za a yi ta bayan wasanni da aka yi guda biyu jiya inda zakarun wasannin guda biyu za su zo su haɗu a wannan wasa din ƙungiyoyin da za su yi wannan karin bata karfin ba wasu bane illa patriots na new england da kuma seattle seahawks wannan shine karon farko a cikin shekaru uku da kungiyar kwallon zarika ruga ta amurka wato petros din za su je wannan wasan na super bowl inda za su yi kokarin su ciyo shi a karon farko duk da cewa sun je sun taba zuwan shi su dai yan seahawks su kuma na seattle din sun dawo bayan da aka so mu cin su je a wasan da aka yi suka samu suka yi nasara kan Packers a lokacin da aka kara musu lokaci wanda wannan ya ba su damar su sake komawa wasan Super Bowl a karo na biyu. to su 'yan new england patriots dai su ba samu wata walla ba wajen caccakar indianapolis wanda suka ci da ci 45 da bakwai a wasan na jiya da suka yi a birnin foxboro to wannan shine karo na biyu a cikin shekaru uku dai da wannan kungiyoyin guda biyu seattle seahawks da kuma su patriots za su haɗu sun taba wasa a cikin watan oktoban shekarar 2012 a can seattle din inda kuma su 'yan seahawks din suka ci patriots din da ci 24 da 23 wato da maki ɗaya kenan da daidai wannan gagarumar wasa ta super bowl din za a yi ta ne ran ɗaya ga watan fabrairu na wannan shekara wata mai fita a birnin glendale na jihar arizona haka ne to bari mai da korin mutula faru kusan yana yanzu ya kawo mana um, muhawara da cece kucin da magoya bayan kungiyar manchester city da arsenal har da waɗanda ba 'yan waɗannan kungiyoyin ba suka yi dangane da wannan wasan da aka yi jiya tsakanin ita manchester city din da arsenal mu je murtala fafutukar da manchester city take yi na kare kambinta na gasar premier ta ingila ya haɗu da cikas sakamakon kashin da ta sha a wannan makon a cikin gidanta na itihad daga arsenal da ci biyu da biyu santi kazola ne dai ya fara jefa wa arsenal din kwallo a rabin lokacin wasan na farko ta hanyar bugun penalty bayan da alkalin wasa ya kama kaftin din city vincent company da laifin shigar mugunta wa nacho monreal a cikin yadi goma sha takwas sai a rabin lokaci na biyu kuma arsenal din ta koma jefa kwallo ta biyu ta hanyar dan wasanta olivia Giroud, wasan dai ya kayatar da magoya bayan arsenal din abinda suka daɗe da rasawa inda suka kalli wasan cikin nishadi da raha musamman a cibiyoyin kallon wasanni a Najeriya. To sai dai wannan nasarar ba 'yan Arsenal kaɗai ta yi wa daɗi ba kusan 'yan Chelsea ma sun fi su murna domin ko hakan ya sa Chelsea ɗin yi wa City da ke adawa da ita ta zarar maki biyar. mako biyu da suka gabata dai city din ta kama chelsea da ta daɗe a saman teburin gasar inda ta daidaice da ita a yawan maki da kuma jefa kwallaye to amma a makon jiya city din ta yi kunnen doki da everton da ci ɗaya da ɗaya yayin da chelsea ko ta yi galaba a kan newcastle da ci biyu da nema wannan makon kuma chelsea din ta bi swansea har gida inda ta lallasa ta da ci biyar da nema a daidai lokacin da city din ta sha wannan kashin a yanzu dai chelsea na shugabancin teburin gasar ta premier da maki 52 city din tana ta biyu da maki 47 yayin da wannan nasarar ta baiwa arsenal damar hayewa a matakin ta biyar da maki 39 na ziyarci wani gidan kallon kwallo a daidai lokacin da ake fafata wasan inda na zanta da wasu jim kaɗan bayan kammala ta waɗanda suka soma da gabatar da kansu. da farko suna sunana filimon alfred ina goyon baya arsenal ne sai malami na gaba Suna eh, sunana rilwanu aminu ina goyon bayan manchester city ok sai kuma malami na gaba ala muhammad ahmed ina chelsea the blues da farko bari mu fara jin ta bakin malam wanda kai kake goyon bayan kungiyar arsenal wacce ita ta yi nasara a wannan wasa iya kuka ji da wannan sakamakon wasan a gaskiya sakamakon wasan gaskiya mun ji daɗin sakamakon wasa tun ma ko ni karan kana san arsenal za ta iya taito ta mu wasa yadda ta yadda nake so ba amma yanzu ka arsenal ta bani nasara na samu nasara kan bayan manchester city gaskiya godiya ga allah malam kai kake goyon bayan man city ya ka ji da sakamakon wasan eh to gaskiya ba daɗi saboda irin arsenal a ce sun ci mu ba yin expecting irin arsenal su ci mu ba haka duk da yake dai na san mun rashin wasu yan wasa wanda su a key players din mu yaya ture da nasiri ina ga yana ɗaya daga cikin abin da ya samu kai losing wa wasa malam muhammad kai kana goyon bayan chelsea amma sai naga kamar ka mafi dan arsenal din jin daɗi ya kaji da wannan wasan abu da ya sa kunu kunu magana chelsea ana kuna sheri saboda ba so moriyo ci gaba yau abu ya koma kai sheri wadda su kuna su koma kai ma city na ji daɗi to malam bari mu koma ku kuka sami nasara shin menene kake ganin ya ba ita kungiyar kwallon kafa ta arsenal nasara a wannan wasan abin da bata gaskiya nasara gaskiya in kullum gaskiya sun wasa da kyau gaskiya duk yana gani in da shi a shawinga zai ci gaba da iri wa'annan wasa haka gaskiya na gani za a samu cin nasara kuma gaba eh. to malam shin menene yasa kuka sha kashi a wannan wasan ina ne kake ganin matsalar ta taso eh to gaskiya matsalar dubbe tsakiya na ba na midfield din mu saboda mun rasa yaya ture kuma mun rasa nasiri duk da haka nan dai ban ce Arsenal ba su yi kokari ba Arsenal ya cancanci su ci wasa saboda sun yi kwallo mai kyau sosai gaskiya yanzu da ya kasance kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kake goyon baya kai yanzu ta sami nasara yaya kake ganin makomar ita kungiyar Arsenal a gasar Premier na bana to a gasar Premier na bana ina gani dai to zan ce iya ce dai to za dan taka rawa dai wanda zai iya kai dai amma ba za a sa ce dai ko ba za a sa rai ga zuwa kofi ba amma za a taka rawa dai a gani abin da Allah zai iya yi Manchester City ku kuke kusan na biyu a teburin wannan gasa. Ƙarshen ta kun dai taɓa ma cimma Chelsea wacce ita ce take jagorancin teburin ya zama kun zama maki ɗaya da ita kuma gwalagwalai ɗaya. Sai gashi satin da ya gabata kun sami kunnen doki. yau kuma gashi kun faɗi ya kake ganin makomar Manchester City a wannan gasan? Eh to lallai duk da dai mun yi losing amma gaskiya har yanzu akwai za a taka leda ba ka san Man City ba su ba da gari kwanan baya da sun kauce satukan da sun kauce chelsea sun ba mu kusan 8 point amma muka zo muka goge su muka yi labulin da su to don sun ba mu yanzu 6 ko 7 point ba sisa sa a ce mun ba da gari wai ba za mu ci premier league ba har yanzu muna da hope kuma ba za mu ba da gari ba sai eh, eh, league ta kare gaba daya malam muhammad kai dan kungiyar chelsea ne wacce ita ce take jagorancin wannan teburi kuma kuna fuskantar barazanar gaske daga manchester city wacce ta riga ta taba cin muku ma a ah, maki da komai a tebur to yanzu da wannan abin ya faru ya kake ganin watakila teburin gasar zai ci gaba da kasancewa daga 11 points aka dawo 8 points wannan ce ya kawo drawback wanda ya sa ba mu ci gaba da success ba but yanzu ba za mu sake huta ba Allah ya yarda sai mu washi wannan kawai na premier league To mun gode Malam Murtala. To jama'a da wannan cece kucin ko muhawara ta um, magwaba wannan kungiyoyi na Ingila muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wani rana sai litinin ta gaban Allah ya kai mu. Ni ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington. To madalla da na Sokoto kafin mu ci gaba ga wannan sako. Sashen Hausa na muryar Amurka ya ɓullo da wani shiri sabo fil takanas domin matasa. Shirin yau da gobe wata dama ce ta kyautata rayuwar matasa, maza da mata, tare da haska kwazansu da kuzarinsu da kuma fasahohinsu da ke ɓoye. Yau da gobe shiri ne mai inganta rayuwar matasa cikin haɗakarwa da ilmantarwa da ƙayatarwa ya kuma ƙarfafa musu samun kaihin fahimtar matsalolin da suka addabe su suka dabaibaye su a wannan zamani. Shirin yau da gobe na cike da bayanai masu koyar da darasi cikin nishaɗi da kuma baiwa matasa damar taka rawar gani a fannonin bunƙasa da ci gaban rayuwarsu. Har wa yau, shirin yau da gobe na ba mu matasa damar hurta albarkacin bakinsu a kan hanyoyin da za a iya bi a sama musu canji na gari mai amfani, wanda zai kawar musu da rashin tabbas kuma su more rayuwa cikin yanayin zaman lahiya da kwanciyar hankali. Ku saurari shirin yau da gobe sau biyar a mako, daga Litinin zuwa Juma'a. daga karfe 4 da rabi na la'asar zuwa karfe biyar. Yau da gobe na sashen Hausa na muryar Amurka duniya a tahin hannunku. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. litinin ta uku a watan janairun kowace shekara amurkawa na tunawa da rabaran dr martin luther king jr shi dai dr king malamin ɗarika baptist ne daga jihar alabama da ke kudancin amurka kuma ya jagoranci kungiyar gwagwarmayar neman 'yanci a amurka ya kuma ya kira da a yi sauyin zamantakewar rayuwa ba tare da tashin hankali ba da dr king na raye ranar 15 ga watan nan ne zai cika shekaru 86 a doron duniya Dr. Martin Luther wanda ya yi imanin cewa canji bai samuwa shi da kansa sai ta hanyar gwagwarmayar nemansa a koyaushe. Ya shirya ya kuma shiga zanga-zangar ƙauracewa da yin zaman dirshan da kuma bijire ma doka amma ba tare da tada tarzoma ba. Dr. King ya taɓa ambatar cewa duk wani da ya karya doka da ya ji a ransa cewa ta rashin adalci ce, kuma ya yarda da duk wani hukuncin zuwa gidan kasu don janyo hankalin al'umma akan irin rashin adalcin wannan dokar to a zahiri ya nuna mutunta mafi girma ga dokar Shi yasa wasu 'yan gwagwarmaya a wasu lokuta sukan karya doka da gangan, amma a mutunce da ƙudurin kau da wariyar da farar fata suka nuna wa waɗanda ba launin su ɗaya ba, don janyo hankali akan rashin adalcin irin waɗannan dokokin. Haka kuma lokacin da wata mace tela baƙar fata mai suna Rosa Parks ta karya doka a birnin Montgomery da ke jihar Alabama ta ƙin ba wani farar fata kujerar da take zaune a cikin mota abinda daga ƙarshe ya kai ta zuwa gidan yari saboda wannan laifin da ta aikata a wancan lokacin wannan abu ya janyo hankalin al'umma amurka da kuma tausayawa ga aƙidarta a duk faɗin ƙasar Dr. King na da shekaru 39 a lokacin da ya rasu sanadiyar harban da wani mai kisa ya yi mashi ranar 4 ga watan Afrilun 1968. Amma har yanzu shuka alkhairin da ya yi tana nan tana ci gaba da tuhu. Sannu a hankali an iya kawas da dokokin wariya haka kuma nuna bambanci laifi ne da za a iya hukumta mutum. Ko yanzu da ake karrama rayuwar Dr. King da kuma irin rawar da ya taka a ƙasar. Mr. Barack Obama shugaba baƙar fata na farko da aka taɓa samu a Amurka na cikin shekara ta takwas a kan karagar mulki. Ban taɓa tunanin cewa a zamaninmu zan ga ɗaya daga cikinmu wato baƙar fata na muradin shugabantar ƙasarmu ba, in ji babban yayan Martin Luther King Jr. Dr. Kristen King Faris. Ta ƙara da cewa kasancewa Mr. Obama wajen jagorantar mu a shugabancin Amurka tamkar zuwa ƙasar alkawarinmu ce. Rayuwa da tarihin Dr. King san tattare ne bisa wasu kalaman da ya taɓa yi cewa ba tsawon rayuwar mutum ce muhimmin abu ga duniya ba amma irin abubuwan alkhairin da ya aikata a rayuwarsa wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da kuma shi muka kawo ga takaitattun labarai sojojin kamaru sun ce akalla mutane 24 ne suka kwato daga hannun 'yan boko haram mai magana da yawon sojojin kasar wato kanar didier badjek ya shaida wa manema labarai cewa sun samu nasarar kwato mutanen ne sa'ilin da suka fatattaki 'yan boko haram din a can kurya arewacin kasar ta kamaru yau litinin ne shugaban amurka barack obama ya bi sahun amurka wajen gudanar da ayyukan gayya a wannan rana da aka mai da hutu a duk faɗin amurka domin tunawa da tsohon ɗan fafutukan kare haƙƙin bil'adama nan martin luther king jr shugaba obama da uwar gidansa michel suna aiki na sa kai a kulob din yara mata da maza a nan cikin birnin washington yayin da sauran ma'aikatan fadar shugaban kasar suka bazu cikin kasar domin ayyukan ilimi yaƙi da talauci tsaftace muhalli da kuma fasaha gwamnatin kasar yamal da 'yan tawayen hutu sun ayyana dakatar da buɗe wuta wa juna wanda a bisa alamu tana yin aiki a sana babban birnin kasar a bayan da aka shafe yini guda ana gwabza fada akai-akai da alamun faɗan na yau litinin ya samo asali ne daga farmakin da 'yan hutu suka kai makonban motocin prime minister To a gaishe ka jama'a masu saurare nan zamu da sa'aya sai kuma gobe idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin BOA. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da malama juli da ta haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu da ya haɗa mu da ku alhaji suleiman tarawali alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.